Ni fa ba sirri ne da ni ba. Ba ka sirri. Ba ni da sirri. In ah. an man abu sai na yi. Ina ruwa na da shi. Ni ina kwafin rayuwar wani ne? Me zan fasa faɗe? Ka can su ƙarata masu kwafar rayuwar wani. Eh. ‘Yan ara a yafa. Na ga tsaka ma kan tsaki. Na ga tsaka ma kan tsaki. Tsakin ka ɗin wofi. Me tsakin ka zai mun? in ji dudum a da kyani in ji duka wai tsace ma ne zo mana kadin Allah ya kali Kawai rabu ni ni ya dawo tsaki wancan da hankali me yafi ni ni ma ya fi ni ko me ba abin da fi ka suna fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni ko ba magana suna ba jahili da yake cewa wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turancin ifi mi ifi daga nan muka tsaya good mu je kasi mana mu je ko burata jira ma To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka sani a baya idan da mutum yana ciniki na naira miliyan ɗaya. A waɗannan watanni da suka shuɗe, da ƙyar ake yin naira dubu ɗari. Abubuwa kullum sai da taɓarɓarewa suke. Mun rasa menene wannan dalilin, me ya ja mana wannan? to a dalilin haka muke so muka ga ya dace cewa a zauna a kalli waɗannan matsaloli domin mu san yadda za mu magance su a kasuwancin kada mu ɗauka cewa wani ne zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce zai magance mana mu ne da kanmu za mu gyara yanzu a ah, kamar yadda nake faɗa a yanzu za mu duba akwai matsaloli da yawa da aka rubuto mana da kuma wasu da yawa waɗanda za mu tattauna a kansu a yanzu za mu duba dalilin da ya sa waɗannan matsaloli suka mana katutu a kasuwancin sannan kuma za mu ba da dama a wannan gabar ga duk wanda yake da abin da yake nema ya tufa wanda yake ganin shine makasudin waɗannan matsaloli da muke samu sai yi magana domin a kawo gyara ina da magana an ban da to alhaji usman bismillah to a gaba mu nan dai mun taso kasuwancin nan shi muka iya kuma mun jajirje a kai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu to abin da ke faruwa ni na san cewa akwai matsaloli da dama akwai manya akwai ƙanana to cikin manyan matsaloli ke so ɗauki abu ɗaya a magana a kai wannan abin kuma ba koyo illa ba ba kere da handama wato a kasuwanci a ce mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ka sayar amma ka cutar da su ka ƙi ba su kuɗinsu haka zalika wanda zaka sayarwa shi ma ka cuce shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke samun matsaloli a harkar kamfanin kasuwanci mutane sun saba in sun juya kuɗin mutane su ɗauki kuɗi su yi tafiya ƙasashe daban-daban su rika saisayen motoci suna fantamawa na kaga yana aure-aure wani ya sakaye da sauransu dai irin wannan matsalolin su ne matsalolin da gaskiya suka sa eh, duk muka tsinci kanmu a wannan halin kuma idan ba mu gyara ba hmm. ina tabbatar ku da cewa wallahi ba za mu ga dai ba kullum anan za mu dinga dawar wura ba na neman damar kowa tunda nan ba wanda ya ajje ni kuma kai ne ba za ka ga daidai ba kuma duk mutumin da izagi a kasuwa ya san da wanda ike yayi da kai ne duk bayanin da yake wannan habaici ike mu ya ambaci sunanka ya ambaci sunanka me yasa kake haka ne kamar ya bi ambaci na ba bayani ne na kowa da rigima ce kawai dama kun fi son sa ai na yi magana ne sai ya kalli wasu siffofinsa sun fada cikin irin magana shi yasa ku ga yanke siffar ka dai siffar ka dai wallahi siffar ka dai siffar ka ce ina siffar ka ce na ai anan kam baka isa ba wallahi kai ka isa ka shi kai ma kai shago ne zan kyale ka in kai mu rashin mutunci saboda kar in yi ɗiba albarka a bakin dan me za a yi alai beta me yasa kake haka ina ruwanku me yasa kake haka ina ruwanku dalla malam kai hakuri dalla har da kai dan wada ban mu son jare kini tiyan shede kini se yo kini ce wani kaloma jami ni wani kaloma jami ko dan ka fara ta ba eh? so ho dai la kola bai an ci uwa kabarin yara ni mana shiru ojo kile jare were ni eh a'a ni ma na shiru an ce wa kawai eh, eh, eh, saboda haka ni ba kai saka taki ya gani ka me ta isa kai me na sanyi eh kai kai kai ka gani ban yi abin kai ka isa ka biyo ni waje ne eh, ka waje isa eh haba eh, ai nan za a yi kankara so eh, ai kai da ma ka saba zubarwa ba ƙarar ka galan galan me ni ban yi wannan ba na saba me zubarwa ba kin ji galan galan ka kuma ka ba ka saba kwasa ba galan galan kuma ka saba i ba nan da kai ta rage ba yawa za a gani ƙararsa zan wannan ƙara Allah ya ƙararsa zan yi alƙur'an zan dade ba kai ƙararsa ba sai na kone ma mota mota yanzu zan sake siyo sabuwar ta kone wancan ba ma na san abin da ya dame ka kenan a ni da Allah na so ki magana abin da ya faru gida da taccama Allah kowa ya san ta ni ba hakuri zan ba ka tafi kawai da Allah ka bi shi ba ma san abin da taccama ina so in bada hakuri muna zaman nan kamar yaya ai gwanda ka bi shi kawai domin dama bakin ku a hade yake bakin ku nan da ku zoro da kake bi shi magana gaskiya magana gaskiya

amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ni to sai ki canja guri ai in gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni na na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya min gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin sangarta ke ba sau na san duk waɗannan abubuwan da ke saboda jahilci kike yin su sai makarantar ta ce bai san amfana miki ki gama karatun ne zai suna na miki to ai bari in gaya miki babu wani ilimi da ba shi da amfani a duniya sai dai naki naki ba shi da amfani babu matsala duk wa'annan abin da kike na san wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da suwa'i amma ma ni dan yayi sakandare ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar iskilanci kika nufi mahaifiyar wasu da izgilanci ni ma wata na ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike ke da jahilai ni kike ga wannan magana ni kike ga wannan magana ko zan yi maganin ki ni ba ni da magani inda kika san cuta ajali a kano ok haka kika ce haka kika ce to shikenan baby to ina zuwa ke haka zaki fita babu hijabi a haka zan fita a haka na dama ko kuma ki zo ki kama hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki